من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين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 ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يوم منا دوت رمضان hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu shekara arba'in da bakwai wanda ya daidai da tara ga watan uku miladiyar haihuwar annabi sa dan maryamu dubu biyu da ishirin da shidda muna cikin wannan sura suratu yunus muna aya ta tamanin da uku فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين bayani ya gabata jiya na matsalar fir'auna da yan sihirin da ya gayyato da kuma annabi musa alaihi salam wanda an yallo bayanin ba a cikakken bayani kan abin da ya faru tsakanin su ba amma dai Allah ya rinja da annabi Musa ya rinja da addini kansu to duk da haka annabi Musa alaihi salam ya zauna yana wa'azi masar yana kira Fir'auna da yan majalisa da sauransu su imani to kuma amana da Musa ba wanda ya imani da annabi Musa a yi ma'ahu tare da shi illa zuriyatan sai wasu ɗan samari da'a wasu wasu jama'a min da qaumihi ya daga ƴaƴan mutane ne shi fir'auna ala khawfin min ma'ahu ala khawfin min al-qurun ma'a khawfin ta'ala al min fir'auna daga fir'auna wa mala'ihim da kuma mala'ihim da kuma 'yan majalisun nan tasu an yauke na wasu hitine su ya tsoron su karkatar da su an dini ga addinin su ta azibihi da azabar fir'auna wa inna fir'auna lallai fir'auna la ali mai girman kai na mutakabbir mai girman kai na fir'auna cikin kafa Allah mafi kasan masa inna shi fir'auna fa lamin al-muslimina sun mukanata almujawizina alhadda sun tsallaka iyaka bidda ayi rububiyya har ya ce shi rabbuna ana rabbukumul a'la wato wannan magana ruba duk tsawon kiran da annabi Musa alaihi salamu ya yi babu wasu suka yi imani illa wasu mutane kaɗan daga cikin mutanen fir'auna domin ba cikin mutanen annabi Musa ake cewa ba kaɗan na a shi alai musa salam ba a taɓa samun wani isra'ili wanda ba tare da alai musa ba cikin masa sai dai wanda yana tare da fir'auna ya mulakunci kamar yin su abin nan ƙaruna a domin annabi yaqub alai salam ya shiga masar da mutum saba'in da biyu amma sun hayayyafa har sun ka kai ne aka alfin waɗannan ka gaba a cewa 'yan kanana amma shi fir'auna a cikin mutane akwai su asiya bintu mazahim akwai muminin na ali fir'auna don haka ba a mai da lamiri nan ga annabi Musa sai dai ga Fir'auna Allah ya sauƙaƙe to mu وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى يعني موسى عليه السلام يكشي تأمينا لقلوبهم دون يغنقل زكاتهم وإزالة للخوف دون يقول لصور منهم أنهم قبلهم وسماهم يا أبا شيخ قومه متعنيك من حيث إيمانهم دون إيمانهم ce ya qaum ya ku mutane abin da nake magana da kuwa in kuntum amantum billahi in kun zama kun yi imani da Allah to fa alaihi tawakkal da Allah za ku dogara in kuntum muslimina in kun zama ku ba da don haka ashe kenan mutanen da tarihi suna shirye نعم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فقالوا في سنكتي على الله توكلنا الله منك دوغرا rabbana ubangijinmu la taj'alna kakkasanya mu fitnatan fitna lil qaumin zalimin ga mutane a azzalimai ay la takfuru kakka rabbanta da su alila gare mu Allah kada ka rinjaye da wannan ga a kan mu wai zalu su yi zaton Allahum Allah ya su abika gaskiya fa yabtasiru bi la fi tunu da wato akwai wani jaraba wanda Allah kawa masu imani to mutane masu imani su riƙi nan jaraba kan su haɗa su suna da gaskiya suna da ƙarfi suna da sai a kawo jaraba wani abu yanzu mara gaskiya ya rinjaye su sai wasu sai waɗanda ba su da ƙarfin imani sai su ga kamar cewa waɗanda da gaskiya to shi da suka roƙon Allah kada a jarabce su da waɗanda mutane Allah gane da mu na'am ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا كتردم يا أبنجي برحمتك لرحمتك من القوم daga mutane kafiri na azna kafirai Allah ka tare wannan abinda an kai kenan bayan haka annabi musa alayhi salam ko da ya zo masar a bani isra'ila ba su sallatai cikin masallatai yau da coci-coci nasu kuma aure bai tsangwame su buga wannan lokaci amma sakadarci ne da daga kai da shaka iska yana na basu ga adinai to Allah ya ce ma'anar Musa wa ahayna ila Musa wa akhihi an tabawa ala qawmikum ma bi misr wa ta'alu وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وأوهنا إلى موسى سيمونك واحد يجوى عليه موسى وأخير لو الأواني هارون أن تبوأ الله مرحبا جنسل كيسي خزمني ma'ana ita ka za ku riƙi buyutar ɗakuna ni ƙauri kuma ga mutanen ku biyu saranan masa waje a rubu ku kuma ku sanya ɗakunan nan naku ƙiblatan alƙibla musalla wurin sallah don haka Allah ya umarce su wato su yi shiri na gani su riƙi ɗakunan su wurin sallah musalla wurin sallah su sallu na fili لتعملوا دونك عن انتو من الأقوم لتطوروا وكان فرعون في الأول يا ذوما لعهم يا هنا سنة صلاة لتسلم وكان القبلة يا ذا القبلة هي الكعبة مثل في ناشي الكعبة وكتب عليه موسى يزو أبل آل قبلة الكعبة قبلة إبراهيم القبلة كاكاني عن إبراهيم وكان فرعون ملعه في فرعون يا ذا يا هنا Ah, wakila an ce kana baitul maqdis a ah, inda alai musa ka dubi baitul maqdis to Allah ya ce wa musu salata ku tsaya da sallah mu ha ku cika wa bashirul mu'minu ku yubshara ga mu'mina bin nasri wal jannah da samun nasarar shiga aljanna banu isra'ila ba su salafi cikin masallaci ko kotoci kuma ta zama bayyane lokacin da Allah ya kwalle Musa sai fir'aun ya umurni duk inda masallaci yake ko coci a rushe ce ya ce kuma kowa ya basalla to kun ji waje a wannan lokaci ba irin wakati a naima sallallahu alaihi wasallam na bada an ka ce ji ilalle al'arzu masu jinar wato an sanya min ƙasa masallaci ko ko ji ilalle al'arzu kulla ha masu jinar an san ya masa asa dukkanin ta masallaci ta khasun bina wannan ya kibanta gare mu mu al'umma ne muhammadu amma fir'aun ya hala ai sallah na'am وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينه وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال موسى سأل موسى لما أتى بالمعجزات الباهرة lokacin da ya zo da mu'ujizoji waɗanda yake ƙwararru annabi Musa alaihi salam ya ce wa alƙauma ya ga mutane sun rula sunnati alal kufri akan kafirci wal ina da kiridanci Allah Musa a haru sai shiga fi ga addu'a alaihi akan su to dama fa wa ma haqqi man yad'u ala ghairi yana da cikin haƙƙin wanda ka addu'a kan wani an yaskura ya ambata a wannan farko sababu iqdamil gairi alal jara'im idan za ka wa wani addu'a wato domin a kama shi to idan akwai ɗanya aikin da yake don shi za ka yi mai addu'a to in ka so wani addu'a ka ambaci abin da ya yi shi a dalilin yin sa'ayin addu'a ka garai domin ga abin da yake yi Allah fi hiyar sababu fi du'a wanda yake wannan musibar da yake ita dalilin a mai addu'a walamma kana sababu kubrihim lokacin da ya zan dalilin kafircin su wa iradin da kidinancin su ne hubbi duniya don san duniya wa zinata ya adanta qaddama hadhihi al-muqaddima sai ne Musa gabatar da wannan muqaddima yace annabi Musa yace wajen addu'arsa rabbana ubangijinmu innaka atayka fir'auna Allah kai kabba fir'auna wa mala'u da 'yan majalisa sai manya ma wacce kai ido kai kabba su Zinatan ado wa amwalan da kuɗi kila hayati duniya cikin rayuwar duniya rabbana ubangijinmu ka ba su wannan abin ataitum gane ka ba su wannan abin ne dillu an lilika domin su ɓace gaba da hanya ka su batar fi aqibata a cikin fi a cikin ƙarshensa an an sabili gaba da hanya ka dirika addinin don haka tun da Allah ka ba su ado ka ba su abin nan tsawon rayuwar duniya ka ba su dukiya to ubangiji wannan dukiyar za su ɓadda bayan ka ga addu'a ne musa rabbal imis ala amwalihim Allah ka shahi akan dukiyoyinsu yanzu ha Allah shahi ta ta koma duki ko ta koma turbaya ko ta koma kasa wa shidud ala qulubin Allah ka tsawara zukatansu idaba alaiha wa tawsaka Allah ka daɗe su kuma ka amintar yi yuminu zan ba su imani a ya wul azabar ali sai sun muka azaba mai raɗaɗi mai cin jiki mai zuwa rafa mulimu mai raɗaɗi da a alaikum annai musa ya addu'a ya ɗaga hannu nai wa amala harun annabi harun ake ce amin ala haɗi muna tare da kuwa

يتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال تعالى الله مدوكين سركي يتي النبي موسى كن ادعاء لكن ان وانك هارون قال اجيب دعوتكم منكر ادعوا ومسها انك شاهد أموالك wannan رجال su jihar kuma walam min fir'auna fir'auna bai imani ba hatta adalaka hul garaq sai da ma koyi riske shi Allah ya ce ma ne Musa wasta kima ku tsayu ku daidaitu Allah da salisa akan manzanci wa da'awa da kira ila an yatihimul azabu har azaba ta zo musu amma ga doka wala tattabi an sabila allazina la ya'lamuna kakkubi hanyoyin waɗanda ba su abin da ba su da ilimi jahilai sun sai jali a cikin gaggawa ƙaba'i hukunci na kayi addu'a balli ɗai amma an amfa kuna tare da kuwa? Allah Musa ya roƙi Allah amma Allah ya ce mai kakkabi hanya waɗanda ba su da ilimi su ce sun yi addu'a sun suka amsa yau a amma amsa amma ishirunka ruya annahu makasa ba'daha 40 kara an ruwaito annabi Musa ya zauna bayan wannan addu'a shekara 40 abin ya ruka bai faru ba to lokaci ya kai annabi Musa alayhi salam Allah ya aiko mai yake gama naka da naka ka kira 'yan uwanka ku kama hanyar kogi in kuma kama hanyar kogi fir'auna zai bi kuma nan da zai bi ku nan da za mu mai mako awo وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده هكا فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا نعم حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله يا مكرا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا وأنا من المسلمين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر الله تمسلك بني إسرائيل كوجي فأتبعهم فرعون سيف فرعون يدبيسوا وما لهك أهم يجسكيسوا Wajen junuduhu ba shi ɗaya ba da rundunoni ne bagayan don ɗai zalunci wa adawar da tsallaka iya maƙulula alaihi musa alaihi salam ko da ya kai bakin kogi sai allah ce mai sandar da muka baka gida alaihi allah shu'aibu ka ta ɗirki kogi da ita in kan ki kogi da ita kogi zai buɗe ale musa alayhi salam sai ko ci sandan ne jukko kogi bayan sun te ga ruwa sun tashi sai kogi ya rabu kamar duwatsu guda biyu ma gehe ya buɗe wanga gehe ya buɗe ya ce to ku shiga ale musa kwara da shi da mutane ne Allah ya tsallaka ya tsallaka da su ruwa wakacin da dokin karshe ka hita na annabi Musa daga ruwa to dokin farko na Fir'auna shi kusan ne kai bakin ganga dokin karshe na fir'aun shi kusan gaba zubuwa za ma fir'aura lokacin da Allah Musa ya shiga kogi ya bude ya buga kogi ya bude bayan sun wuce Allah ya ba kogi na bude da zakko fir'aun ya ga kogi ya bude ce wannan ka yace gulbi tsoro na shi ya ga manyan fito wato fir'aura ya bi su da shi da runduna sai bisa ga zalunci da tsallaka iyaka yana ciki an binjima cikin ruwa hatta idza a hul garaku sai lokacin da mako ya ce mai ka san wanda bai iya ruwa ba in ya shiga ruwa kuma da riga ya yi zallo kuma ya koma ciki ƙala sai ce amantu in ji shira'una ba amantu annahu ai bi annahu fi ƙarafin da kasari isina la ilaha illallazi amana bihi bani isra'ila na yi imani yadda al'amari yake ba wani abin bauta sai abin da bani isra'il sai imani shi wa ana min al-muslimin ni ina cikin waɗansu ka miƙa waya ke nan fa a'a Allah madaukakin sarki ya kyamaci an tanalu rahama daga rahama ta shahi shi da ba Allah sai Allah ya yunki Allahu mi bisa ga baki ne kama da ba kamar da ya yuki ala kalbi akan zuciyarsa bi ya kafirci min qawlihi ta'ala wa qalu qulubuna gulful bal taba Allahu alaiha bi kubrihi yanzu wa aka mutane wa qala ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi a awwal marra wa nadharuhum fi ya amhu wa qila innahu lam yaqul minhu lan yuqbal minhu ba karba gare shi ba da annahu lan yathbutu risalatu musa bai tabbatar da manzon musa ba domin abin da fir'auna ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina bai ce annabi musa rasulullahi tun da bai yadda da manzon annabi musa ba bai musulunta ba la'annahu lam yathbutu risalatu musa al-mursalu ilayhi wanda aka aiko mai kama la yadkhulu la yadkhulu ahad al-islam al-yawma kamar yadda yau inda muke dinnan ba mutum guda mai shiga musulunci illa bi shahadatin sai da shahidi wa huma la ilaha illa allah muhammadur rasulullah to illa can sanne yace amantu annahu la ilaha illa isra'ila wa amantu bi musa In da ya faɗi haka da fir'auna ya shigo cikin guri amma an halashe shiga domin an ce jibril wata rana ya ta bisa ga sura ta ɗan adam da takarda inda fir'auna a cikin daɗi na sai ce ni an magana sarki gabawa ga namiji wanda ya tashi cikin dukiyarsa da ni'imarsa bai aikata mishi komai ba sai dai yana hurci cewa shi ba wasana daga baya sannan yadda a wacewa shi ma ɗan yake da wanda shugabana shi ma shugabana sai dina Kuma bayan wa musu gabana shi ya musu ni'imar da wanga bawan Allah ya ne yau aula an kace an shi takarda ya rubuta akan wannan ruqa Ali wannan takarda yace jazaohu abin da aka kama kon wannan mutum an juguri katil bahai a lokacin da shi ruwa aka sai aka shi ruwa ace ka kaba hul walid bin mus'ab walid bin mus'ab aure kenan shi ya rubuta wannan da hannunsa lokacin da an ka sai mako ya same cikin ruwa an ce mala'ika biyu da ya hita takardar da ya gita ba, ko awal ya san da wajen takarda ya ce lalle babu girma babu arziki ko domin shi ne bawai wanda mutum ce ma'alar wannan magana in kuna son ta daidai wanga wuri ku duba da ya kawo ne bi ma'alar kalmi na shekara abdullahi bin hudu don hmm. awon ya halaka sadda annabi musa alayhi salamu ya fitar da masar da fir'auna ya kai musu ko ina sun kai ta dinnan da sun ka tsallaka ruwa alayhi musa da mutun da ya hita isra'ili su wato dubu ɗari shidda da ishirin kunga an samu ƙari bisa ga wancan littafin ne shi gobe aula ya bi su sassuwahe da alfai alfin wasu cini aka alfin dubu so dubu so dubu da dubu ɗari shida su an rundunar ƙar'ar aka da alayin musa baya amma ba wanda ya ta duk kogi ya halaka to lokacin da zai so ya ce ya ya ce a an amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila sai an kace mishi الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن في ينزو tumin hake imani wa kar asaita qabu ta saba gabanin haka wa kunta ka zamo minar al cikin maballata bilolali bidolalika kace waka wa idlalika da batarwarka min minar imani gaban imani to tun da dai ka riga kai wannan to ka gama gama duniya ko magana imani babu shigare ka ba a ba wuta ka sai ka shiga Allah kashe to masarawa sun ɗora cewa kai jama'a ina sarki ga mutuwa ruwa ada mutuwa ruwa domin yana aga da ruwa wa hadhihi al ta tajri min tahti sun tunkiru amma ba su gane duk abin da kace ka iya ba in ba tara an kai ba wallahi zai zama ajalinka ka duba ba su tauri sai mutum ya tauri har ya komi ya yanka daga cikin wata rana ya daɗa yuka wala ya ta wuce ko a ya an kai ga wanda an kace na zaura ga kulmi ranar sallah ce ko na liman ai ta gobe ai a da kala shi Allah ya kashe fal yau ba فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا, وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فاليوم الله يأتي يوم فرعون ننجيك من الأرض nukuru duka muna hidda kai bai larba hal da kogi bi bada nika da jikinka jasadinka jikinka allah lawo fi wanda babu rai ciki don mi ni ta kuna don ka zamo ayatan aya liman kalfafi wanda a bayansa ba ala alaka bayansa ya baraka lura fa ya alufu su sau ubudiyarta ka zaman ka ba ta sun kai kai fir'auna akwai da inda an kai sai dai ya dawo amma bai mutuwa Allah ya ce za mu hishe ka cikin ruwa ba mu bari ka yakuce za mu je wa ka ganga don a gane ka a san kai da don ka zan aya ga da baya da jikinka amma babu rai don a san zaman ka bawa wala ya kaddimu ala misali fi ilika zan ba wanda ke iya koma gabata gare ka wa an ibn abbas anna ba'd bani isra'ila sashen bani isra'ila shakau sun kai ƙara fi a cikin mutuwar a shakku sun yi shakka fi mota a cikin mutuwar fir'auna sun ka ce kai fir'auna ka mutuwa sun sa abin da ba uku ne rahu sai an ka hidda shi cikin ruwa don su liya rahu don su ganai sai Allah ya sa gulbi ya ɗauko shi jihar su ganga aka ce ku toga ra'ula sun ka to kowa ya gane shiga shi da babban kai ne da ran tambo ne da kuma jiki ne da aka ce aka ce lalle ku huwa huwa shi na shi na to ai wannan shi yasa an ka dauke fir'auna ba abun ne shi ba an ka sa mai magani chemical an ka sa cikin abin nan akwati har yanzu daga abubuwa da suke kakkacewa ala da daure su don kowa ya gani a san fir'auna ya mutu ba shi na masar har yanzu Allah sauƙaƙa ai bawa bawa sun ma'aƙaba sannan Allah ya yi bayani alaƙi sati fir'auna bisa kisa halaka fir'auna fa ƙala ya wa inna kasira min na lallai mahi yawa daga cikin mutane waɗanda ya zama ba su da cikakken hankali wa humul kubar su ne kafirai wallahi la gafilu wawaye ne marar kanala an ayata na gabar ayoyin wala ya ta biru da biha ba su ruwaita li an husun san an lil izza cewa buwaya lillahi ga Allah take jami'an gaba wa ya ta biru alai su wala ya kafu ahada ya zama bai tsoro kowa fi ibadata cikin bauta ma Allah ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن رب ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بنو إسرائيل wato suna da rauni Allah ya dora dama in sun ka samu ƙarfi cewa suka sai sun halaka musulmi da musulmi yanzu ba muna cikin matsala da su ba walaƙat Allah ce wallahi ba wa'ana mun jidda an zalla mun jidda bani isra'ila ‘ya'yan annabi ya yaƙubu wanda isra'ila fa annabi ya yaƙubu shi a isra'ila isra'ila lai wanda duk aka ce bani isra'ila ana nuna ɗiyan annabi ya yaƙubu amma da ƙarshe sun ka to sun ka barkace Ma abu ma'abu'in ta da raunin mun ji da su mubawwa maji'i sirki na gaskiya manzula karamatin maji'i na karimci yanzu uzan na fi wanda yake gasgasar da zato ciki artin al'afi artin arabi nan abinda al'adar laraba ya zama da hashe a ita yabi abu a zafi sai ta jingina shi da sirki larabawa in ta yabi abu sai ta jingina shi da gaskiya والمراد بالمكان مو بو قولاني شين بجيران دا انك جدا سو اكوي بياني شين ولا لا اكوي دي مكان احدهما مصر ايام اولي انت مصر لا انك جدا سو نزول لجي مكان اكبر مصر لا انك جدا سو ويكون المراد في ذا مرادي ان الله اورث كنا الله يا غاده بني اسرائيل جميع ما تحت ايدي ذو اولاد duk abin da aka hannun fir'auna Allah ya gane da su shi ya tare da kiddawa ya koma ga isra'iliyawa wa qaumuhu da mutanen fir'auna min nadiqin wa samitin da mai hurci da wanda ashuru wa zari'in da shibka wa gari da wani ne duk abin da fir'auna ya bari da manya manyan masu abin da wadata duka isra'ilawa sun gane. wal ƙaunar sani an na ha’ar da sha ƙasar shan firiya wa ƙudus da baitul makaris wa urdun da urdun da hawa da hasilin domin waɗanda wurare rahina na tsaƙe wal khairi da alkhairi wal baraka da albarka duka Allah ya ji bisuwan gori amma ya kamata to Allah godiya warzaqanahu musa ji inji ubangiji mun ba hu maka. min at bata abubuwa ma tsafta fa maktalahu wa saba bi an amala ba'du sashi imani wa kafara ba'du sashi kafirta hatta ja'ahum al-ilmu sai ilmi yazo suna na haka babu kahirta tsakanin sai da ilmi yazo wa huwa isa alayhi salam shine annabi isa alayhi sun ya sun san wasu ba sun san fa azallahumullah Allah ya kaskasta su alil izati bayan girma inna rabbaka lalle ho ubangijinka ya kai alai muhammad ya qabiya da hukunci bainahum tsakanin su yawmal qiyamati ranar alqiyama fi ma kanu yaktalifuna ga abin sun suna swaba su ciki don haka in alƙiyama ta yi Allah zai yi hukunci tsakaninsu don haka isra'ili abinda addisa garai ya dawo ga sanin tushe min amr dini al'amarin adini bi an bi in ja'il mu'min min lay wa al-kafirin in al-qiyamah ta haka za'a na'am fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين تقدم أن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ya gabata Allah ya ce ma annabi Muhammad wala ya zunka qawluhum kada zancan su ya tsata maka rai ai annaka la tabbi rasuli su ce wai kai ba manzona ba wala tahaqqaqa li qawli minhum gare su innal izzata lillahi jami'a girma da buwaya ga Allah yake duka wa barhana lahu ala zalika Allah ya dalili gare da haka bil ajilla da dalilai wal amsala da misalai allati zakara wanda amuce ta min qasas al na da kisoshin al'ummomi kamar gabanin sun makalar rabutan na Allah ce ga annabi mu haɗa bai na magana da shi fa in kunta in ka zamo bisa ga abin da mun faɗa maka ya Muhammadu fi shakkin cikin ku kanto mimma nazzalna ga abin da mun mimma anzalna ga abin da muka jissuwa ilaika zuwa gare ka min alwahyi na wahayi in hakkara shakka was'al allazina yaqra'una alkitaba ka tambayi waɗannan da ke karatun littahi na a taura wal injila da injila min kaulin gabanin ka Wa fa innahu sabitu inda hun tabbace ki gosu yau da runaku suna baka labari da sirki da gaskiya ce qal sai manzon Allah ce wallahi la ashku wala afal ya al ba ni shakka ban tambaye kowa thumma akada Allahu lahu zalika wa qal laqad ja'aka al-haqq wallahi gaskiya ta zo ma ne rabbika da ubangijinka wala takunanna minal mutamin kakka yadda kada cikin ma شاكينا ما ma shakka fi cikin ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن كذا كذبوا من الذين كذبوا بآيات الله ثم بآيات الله in kai ya haka fatakuna kana zama wa min alƙazin cikin waɗanda zakan suna tsara ya cika ko إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون كيف يمع ماكي أكراوان يكربع لسوكي أكراوان أيتك كرنيال شيء يكربع وآية أيك إياه أه innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika wallan da kalmar ubangiji ta wajaba haqqat wajaba ta wajaba alaihi gare shi cewa ta ai mai azaba bil azabi da azaba ne kuma kalmar mutanen ka la yuni ba su imani duk wani an ka shafa in dai mutum na wuta la duk inda an ka da wallahi bai gane in ku ba ku wa'azi kai bai ba ko lafiya ka aza daidai da kunne ne wallahi bai gane duk an kai wata da ke koma wawa Allah ci gaba ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولو جاءتهم كل آية كودا كودكا آية تازو لا ينبغي إيمانهم hatta yarawul azaba sai sun ga azaba alimin mai radadi mai cin jiki mai zuwa ba fala yuminu ba su imani inda ma la yanfa summa yuminu sanan su yi imani inda ma layan yanfa al iman lokacin da imani bai amfani wakacin da mutum ya ga azaba gaba da gaba gata sai ce Allah na yi imani kama kara hmm, kama kara huwa mutum ma hasala li fir'auna misali abin da sadu ga fir'auna inda igraqi gun notarwa min imanin iman imani ba da fawati waqti tawbati bayan waqtin duba ya wuce sun ba bayyana ta'ala fi ma ya yati annahu man taba qabla fawati waqti tawbati duk wanda ya tuba gabanin kucewa lokacin tuba ya qabalu minhu Allah la karba daga shi tawbatu tuwarsa wa mithluhu misali ne fi zalika cikin wannan فما سأله الله يمثل تاشيلا لك تكون بأول ورسا دمتنا أنا بورسا كمتا الله أكبر وقال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم ومتعناهم إلى حين فوق الذي ورسل أمتا ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi gargaɗi ga mutane da sun ƙiya ya ce to in bakun imanin mutane zaba za ta ji ba. sannan kuma in ta ji ni ba da ni ba ni na ya gaba falaula halla ni ya hana kala ƙaretun alkarya ta zamo wuri da ana nuna ahala mutanen alkarya amala ta yi imani kabla zunin azabi gabanin jida azaba abin da an ma'ana falaula din nan kanat qaryatun amalat ay ma amala ahli qaryatin illa qawmu yunus shine ma don haka me halata imani gabanin da azaba wala mi akiru ila hudu da su jinkirta har zuwa ji da azaba ba fala fa aha imanu ha imani sai an faɗi illa qawlu sai mutanen yunus lamma amal ba wata alƙarya da manzon ta yake mata azaba za ta ji ta dawo da baya tana an kan da tana tawazi tana neman Allah ya daga mata azaba ta kariya in ba mutane annabi Yunus ba mutane annabi Yunus lokacin da sun kai imani inda wata amaratul azabi don azaba ya ce mutana jida kuma ga abinda alama jidatta da sun ka ga alama sun ce jama'a bawan Allah kuma abinda ya faɗa mana wallahi gashi nake to a za a yi sun ka ce abin da za a yi mu hita daji mu mai da al'amari ga Allah mu tuba mu Allah mu gwada mun dawo kowa ya imani da gaskiya lokacin da sun haka alama azaba wala bai aka zuba su jinkiri ba ila hululi zuwa ga kuka azaba wa illa bi ma'alan lakin lakin qawlu musa lokacin sun kai wannan Allah ce muku muna da rahama ka shabna an mula azab sai muka yi musu azaba gizi kunya ina ya tuna cikin rayuwar duniya wa alahu mun ka ji da su dadi ilahi ne zuwa ga lokacin in ila ya kare wa adalin adalin su an ka dan kare jinkirta musu sun ka dan ƙara shan ruwa domin dai ko an jinkirta musu abubuwa za su yi waɗannan mutane sun samu la sun samu nasiya irin ubangiji wadda jinkirta musu wa min huna ta ci ta aqibatu alama ta kaddama daga nan manyan muhimman bayanai za hazo, bisa abin da gabata ila su suwa a ƙarshen sura hatar da ya lahu na akwai lallashi ga sallallahu alaihi wasallam wa ziyaratu bayani kuma da ƙarin bayani Allah izzatu lillahi wahada girma da buwaya ga Allah ɗaya shi ولا شفاعة لأحد باب تشتوك ليا من المخلوقات نتالي كي من عذاب الله لك عذاب أعوذك إلا بإذنه تعالى سيد إذن الله فقال ولو شاء ربك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الله يكتب على صلى الله عليه وسلم كيف كباك أنت هنقولي كسسب كابك أنت ولو شاء الله دا الله ولو شاء ربك دا أبنجد كفياته لآمن من في الأرض كلهم جميعا da duk wanda a cikin duniya kowa ya imani muna tare da kuwa Allah bai so imanin kuwa ba duka a imani Allah bai so haka ba shin kai annabi sallallahu alaihi wasallam afa anta tukulihun nasa yanzu kai kana tilastar da mutane bi malami sha'ul lahu abin da Allah bai so ba minhum gare su wasu an aje su nama wuta ne imani ko inda ya bi ba su gani ba ashe in Allah ya sa maka imani ga zuciyarka gode ma Allah Allah ya kusa da alce a a yanzu kana dolanta mutane hatta ya kunu mumin sai su zama mumin la ko alama kuma ka وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وما كان لنفس بيوا قلي أن تؤمن في إيماني إلا بإذن الله في إذن الله بإذن منه wa ya ji alun rijisa Allah na sai azaba ƙazamta ala lafi daga waɗannan layaƙi da ba su hankalta ya talabbalu ba su lura ayat da ayoyin ubangiji wanda bai gane ayon Allah ba ya ta abin da ya ga dama ranar alƙiyama azaba ƙazamta za a gaba shi Allah ya shi na'am قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون قل تكيل الكفار كافري انظروا كدوبا ماذا أي الذي ولن في السماوات menene a cikin sammai wal ardi da ƙasa min al ayati na awi dalikin masu gwaji alawa da ne tillahi ta'ala bisa ka ito ubangiji bi tasarruf wal izza da cewa Allah shi aka tasarrufi shi aka girma kai ma su gunar aya ai ba su wadatarwa wannan zuwa gargadi bai wadatarwa jam'u zirin ai a musulman zanni an kaumen ga mutane layu da ba su imani su ilmin Allah da sanin Allah ai ma ta ku duk wani aka karanta aya ko an kai gargadi wallahi bugi riga ta iza shi shi ba ta shi in ka ga mutum haka to ta faya mai wannan alaman wuta Allah ya tsare mu Qur'ani bai zama ma wa'azi ba Gargaɗi bai ratsa ka da ka ba inda aka yi ta koma ga halinka ha kai magana ku ci gaba فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين فهل فما ينتظرون شوي أقوي أبن سجي سوراري آه ما سوران كوي بيت كذيم غير إلا سيفا مثل أيام الذين قالوا سيئن قانو كرسون كجود أمين قبلين قبل من الأمم لا الأمومي ai misul wa qa'i misala abun sun ka abku min al'azabi na azaba shi ɗaya suke jira qul kace fantaziru ku saurari zalika wannan inni min al-muntazimi ina cikin ma saurare ma akun tare da kowa in musiba za ta ji da za ta game wanda ya saba ma abin da Allah ya ce wanda bai saba ba Allah na ƙarfi ya su ji. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وإن لسلاس جارا وإن لسلاس أي بركة تؤمن بلا يجينا الله يأتي ثم ننجي سنة متأردة المضارئ لحكاية الماضية sannan mu ƙaƙƙar da rusula la manzanninmu wallazi na amanu ga waɗanda suka yi imani min al'azabi mu da su daga azara, waɗanda aka san haka sai mu ba su cikin narkon azara. zalika al-inja irin wannan tsirarwa haƙa ya ce canta alaina gare mu nunjil mu'min mu kada mu'min annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi hina ta'zib al-mushrikeen lokacin da azabtar al-mushrikeen الله كتقدموا نعم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين قل يا أيها الناس يا كومتاني ولن أبا لقي وقت مغانا إن كنتم في شك إن كنتم في شك من ديني لأدني على هو إشارة كيانا إن كنا شك الدين نغا كيانا ni dai kam fala a'budu allazi ta'buduna ban bauta ba wanda kuke bauta ba min duni lahi wanda ba Allah ai gairi wa hiya al-asnam sune gumaka li shakkikum fi saboda shakka ku ciki walakin sai dai a'budu allaha allazi ina bauta ba ubangiji wannan ya tawaffaku da ke cikan kamu wanda ke karɓar rayukan da kabri arwahikum da karɓar rayukan wa umirtu kuma ni an umurce ni fa الآن بأن أكون إنزم من المؤمنين في المؤمنين لما دل عليه العقل واللنق ولدك به الوهج أبند عنك ليه يقودي كما وهي مغانا كانسا وهذا تسليه بأن ما هو عليه ولا يا ولا أبن سكي أكانسا من من دين التوحيد لا دين التوحيدي ليس بالطريق العقل بهاني عنك لنا أستغفر الإنسان بل بالإمداد الدجل هو samun daɗi السماوي وتوفيقي دكتنا إلهي أبيض الله كمان كتير نعم وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين حمزة نعبد مؤلم وكتن ولا آية تجري فيها مست الله لهذا فؤادي min al-ishraki lid-din al yace ina gode ma Allah lokacin da shirye zuciyata daga barin shirki ni koma ga addini hanifi addini annabi Ibrahim alaihi salam ni sayyidina Hamza wa qila li an ce garin an aqim ka tsaida waje haka huskarka lid-din al-hanifi addini wanda hanifi ma ila karkatacce ilaihi zuwa gare shi ya karkace mu duk saura addini zuwa ga addini wanda aka yi su to da wala ta kuna takunanna minal mushrikin katkazabu cikin mushrikai haka aka ce manzon Allah na'am alhamdulillah alhamdulillah hmm. wala kada eh assasawa a shekar ismaila idris bin zakariya alajikansa da rama a wannan gari na jega farfajiyar makarantar a firamare ta yari a wannan jiha ta kebe najeriya kuna fatar allah ya amfanar da mu abinda aka karantar da mu su kuma allah ya taka musu da alkhairi to kamin tambayoyi dama akwai waɗanda suka ba da gudunmuwa ga kwamitin marayi wani matashi abubakar ya nusa ya nusa ne ta abokai ne da yan buwa ne ya ba da dubu biyu. eh ta eh? abokai ne da yan uwa ne ya ba da dubu dari biyu da tasirin da biyu sai alhaji sani kamaniya ya ba da dubu hamsin mahaifiyar alhaji isa alhaji isa cikere dubu biyar alhaji isa kekere shi ma dubu biyar ko? Eh, dubu goma sha biyar ta ta an ce alhaji isa kekere an sa dubu biyar na an dawo kuma an ce dubu goma sha biyar ya ba ka ta sai a baba ne nan kuma an sa ta sai alaji salihu ana ruwa ya ba da ya kawo kudi dubu ishirin dubu goma kaya na yakin ta bisa hanya ya yi cigiyarsu ta midiya ba gane mai su ba tsawon shekara uku to sai ya ga kasu lalace ya sai su dubu goma ya sa wannan kudi cikin kwamitin marayu sannan ya ba da dubu goma ga mahaifinsa a domin allah ya kai lada a kabarinsa sai wani bawan allah shi ma ya ba da naira dubu wata boyar Allah ta ba da ɗari biyar wata boyar Allah ta ba da hula ta mata wasu bayan Allah sun ba da dubu tara suna neman a yi musu addu'a iyalan gidan marigayi lagi alubuwai ko <laughs> Ah, ala na alu baban kwamba ko naira dubu biyar sai iyalan gidan marigayi alhaji dan juma adamu sun kawo dubu hamsin suna nema a yi mishi addu'a wani bawan Allah ya ba da naira dubu wata boyar Allah a shadda yadi biyar sai wata boyar Allah ta ba da naira dubu hajiya azumi ta ba da naira dubu maman abba ta ba da naira dubu sai sai ya ita ma ta ba da naira dubu a zuwa ga marigayi maman marigayi mamman mai hura na ɗan dagilla hmm. hmm. sadiya suleiman ta ba da naira dubu dubu biyu ita da ita naira dubu babanta naira dubu wani bawan Allah ya ba da naira dubu biyu wata buyar Allah ta ba da naira dubu gani ban san abin gaba a ba tambaya ta ba don ga shi an rubuta dubu ishirin ta ga gudunmuwar iyaye na ina fatar Allah ya kai lada a dubu ishirin Allah ya kai lada zuwa kabarin su na alhaji jafar na Bala bature da menene da haji ya hajara da alhaji shamsu jafar kenan suna an kawo waɗannan sadaka ko sai sadiya su eh, da an karanta ta ita ta ta to wannan shi ne wayanda suka ba da gudunmuwa kwamitin marayi Allah ya saka musu da alkhairi to sai a bari shugaba ya bayani sai a zo a baka mun a gurgurun an shi lokaci